shi san da mutane. Amfanin tafiye-tafiye na yau da kullum a kan ƙa'ida. Masu tafiye-tafiye maza da mata wannan ya shafe ku, ko kun san cewa mallakar takardun balaguro ko da na wani ɗan lokaci ne na aiki a kan ƙa'ida zai ba ku dama da amfani mai yawa a ƙasar da kuke baƙi. ku rike takardunku a cikin tsari za ku iya zuwa inda kuka ga dama ba tare da tsangwama ba ku nemi aiki tare da samun amsar wasu bukatun naku da kuma saka ku a cikin yancinku kamar yadda doka ta tanadi ko kun san rashin tanadin takardu a cikin balaguro tamkar kun fallasa kanku ne ga kowane nau'in cin zarafi da mutunci ta da take muku haƙi da musgunawa iri daban-daban za ku rayu ne a cikin ɓuya ba tare da samun wata dama ba. Proje Remi mai aiki domin samun amintaccen balaguro ko tafiye-tafiye ta hanyar yi muku tanadin tagar daidaita ma'aikata maza da mata tare da baku shawarwari da goyon bayan mallakar takardun tafiye-tafiye da ma baku taimako akan dokokin aiki a ƙasashen waje. Wannan saƙo ne daga Projet Remi mai aiki kan masu tafiye-tafiye, ko ƙaura mai aminci da ƙungiyar Naxis mai zaman kanta ta asasa a nan ƙasar Nijar, wanda aka aiwatar a babban birnin Yamai albarkacin tallafin hukumar ƙasa ta Italiya don haɗin gowa da ci gaba. ga sauraron masu ƙaura ko masu tafiye-tafiye ma'aikata maza da mata tana nan ne a cibiyar ma'aikatar kwadar kusa da babbar kasuwar birnin yamai daga ranar litinin karfe biyu na rana zuwa karfe biyar na marece da kuma ranar talata zuwa alhamis karfe tara na safe zuwa karfe ɗaya na rana da kuma karfe hudu na rana zuwa karfe biyar na marece da kuma ranar juma'a karfe tara na safe zuwa karfe goma sha biyu na rana ko kuma ku tuntuɓe su a kan lambobin waya kamar haka tis'in da shida arba'in da shida sha shida tis'in da shida ko kuma tis'in da takwas talatin da shida sittin da ɗaya tamanin da biyu sai kun zo. wari ba su wari amma wagga ci wagga rashin sani ciwo ya sa ga